radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na daren yau talata kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba an wani gabatar da muna dauke da shirin nan ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda muhammad bauchi zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau biye da shi akwai muroyin masu sauraro sannan sai shirin kisoshin rayuwa daga nan sai shirin lafiya sai da kula shirinmu na ƙarshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina. ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum yau talata goma sha bakwai ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da takwas ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan agustan shekara ta 1945 mutanen kasar indonesia suka fara gugurmaya da turawan holland 'yan mulkin mallaka waɗanda suka mamaye kasar da jimawa mutanen indonesia sun fara gwagwarmaya ne karkashin jagorancin ahmad sukarno amma bayan shekaru hudu da fara gwagwarmaya majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a kafa gwamnatin haɗin gwiwa a tsakanin mutanen indonesia da turawan amma gwamnatin haɗin gwiwa ba ta daɗe ba domin a shekara ta da da hamsin shida mutanen ƙasar suka wargaza gwamnatin sa kuma kafa kasar indonesia mai cikakken yanci sannan ahmad sukarno ya zama shugaban kasar na farko kasar indonesia tarin tsibirai ne masu yawa waɗanda suke da faɗin kilomita marabba'i miliyan tara a yawan mutane ita ce ƙasa ta hudu a duniya sannan a ƙasashen musulmi ita ce ta ɗaya wajen yawan jama'a. masu aure ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan agustan shekara ta 1960 kasar gaban da ke yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga turan faransa in mulkin mallaka turan portugal ne dai suka fara shiga gabon a karshen karni na 15 miladiya amma shekara ta 1839 turan faransa sun mamaye kasar sun kuma shimfida ikon su a cikinta wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da aka ba ta kwarekwaren cin gishin kanta a shekara ta 1958 kamar yadda kuma turawan faransa suka yi wa mafi yawan kasashen da suka rena a yammacin nahiyar afirka sai kuma a rana irin ta goma sha bakwai ga watan agustan shekara ta 1960 ta sami cikakken yancin kanta da ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 31 da suka gabata rana irin ta yau tawaga ta farko ta fursunonin yakin iraniyawa waɗanda gwamnatin saddam hussein na ƙasar iraki take tsare da su suka dawo gida musayar fursunonin dai na daga cikin muhimman lamarra waɗanda ƙudar majalisar ɗinkin duniya mai lamba 598 ya ambata saddam hussein ya fara sakin fursunonin yakin iraniyawa ne dai a dai lokacin da sojinsa suka mame kasar kuwait kuma kasashen duniya da dama suka fara takura masa kafin haka dai fursunonin suna tsare ne a wurare mafi muni a cikin ƙasar ta iraki jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 zuwa 7:20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala yanzu kuma ga Muhammad Olbauchi ya shigo tare da labaran duniya da dumi duminsa To da farko ga muhimman kanansu. Iran ta ce za ta yi amfani da dukkanin karfinta wajen karfafa tattaunawa da kuma sulhu a ƙasar Afghanistan. Dakarun Boko Haram 186 sun miƙa kansu ga sojojin Najeriya. Mataimakin ministan harkokin wajen Siriya ya ce abinda Amurka ta aikata Afghanistan babban darasi ne ga sauran al'ummomi. to yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sayid khatib zade ya bayyana cewa iran za ta yi dukkanin abin da za ta iya wajen ganin an samar da yanayi na tattaunawa da kuma fahimtar juna bugu da ƙari kan yafuwa a tsakanin al'ummar kasar afghanistan mr khatib zade ya bayyana haka ne a yayin da yake ganawa da manema labarai da kuma amsa tambayoyi kan yanayin da ake ciki a kasar ta afghanistan inda ya ce iran tana ci gaba da sanya ido sosai kan abubuwan da suke faruwa a afghanistan kamar yadda kuma tana tattaunawa da dukkanin bangaren da suke da tasiri cikin siyasa da kuma tsarin gudanarwa na kasar kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya ci gaba da cewa kamar yadda ministan harkokin wajen iran dr zarif ya faɗi cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta yi amfani da dukkanin karfi da kuma damar da take da shi wajen share fagen tattaunawa da yin sulhu afghanistan kamar yadda kuma take maraba da batun kafa majalisar tsara lamura a kasar kamar yadda tsohon shugaban kasar hamid karzai ya gabatar har ila kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya ce kamar yadda a kullum iran ta kasance tana tare da al'ummar afghanistan a wannan karan ma tana tare da su a cikin irin wannan yanayi mai mahimmanci da suke ciki don haka za ta yi dukkanin abin da za ta iya wajen tabbatar da zaman lafiya a kasar ranar lahadin da ta gabata ce dai mayakan kungiyar taliban na kasar suka kwace ikon birnin kabul babban birnin kasar lambarin da ya tilasta wa shugaban kasar ashraf gani gudu daga kasar abinda kuma ya sanya kasar cikin rudani dakarun kasar iran da suka hada da dakarun kare juyin juya halin musulunci irgc sojoji da kuma dakarun sa kai na basij sun sake shigowa fagen fada da yaduwar cutar nan ta covid-19 musamman ma dai nau'in delta da take ci gaba da yaduwa a kasar yayin da yake magana kan hakan babban kwamandan dakarun irgc din manjo janar hussein salami ya bukaci dukkanin kwamandojin irgc din da larduna na kasar da su yi amfani da dukkanin ƙarfin da suke da shi da suka hada hada amfani da dakaru na basij wajen fada da wannan cuta da take ci gaba da ɗaukan rayuka a ƙasar janar salami ya ce a halin yanzu dai iran ta shiga wani mataki mai hatsarin gaske na yaduwar cutar don haka ya zama wajibi dakarun ƙasa su shigo fage wajen ganin sun kare jama'a daga ci gaba da cutuwa daga yaduwar wannan annoba shi ma nasa bangaren babban hafsan hafsoshin sojojin kasa na iran din brigadier general kiamas haidari ya ce tun bayan umarnin da jagoran juyin jihalin musulunci ayatollah said ali khamenei ya bayar na wajibcin shigowar dakarun kasar ta iran cikin wannan shiri na fada da cutar ta covid-19 sojoji suka dukufa wajen ganin sun ba da taso gudumawar wajen fada da annobar bayyana cutar nau'in delta na cutar corona a kasar ta iran da yana ci gaba da daukar rayuka wani adadi mai yawa na al'ummar kasar lamarin da ya sanya jagoran juyin halin musuluncin kiran dukkanin waɗanda abin ya shafa daga cibiyoyin gwamnati na su aiki tukuru wajen ganin an dakile ci gaba da yaduwar cutar wacce take kashe ɗaruruwan mutane a kowace rana a kasar ta iran rundunar sojan najeriya ta sanar da cewa wasu ƙarin 'yan ƙungiyar ta'addancin nan ta iswap da kuma boko haram su 186 sun mika kansu ga sojojin kasar a ci gaba da wato nasarorin da dakarun najeriya suke samu akan 'yan ta'addan kakakin rundunar sojan najeriya birgida janar onyeka ne ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya ce 'yan ta'addan su 186 da suka hada da matansu da kuma wasu daga cikin iyalansu sun mika kai ga sojojin na najeriya sanarwa ta kara da cewa adadin 'yan boko haram 186 karkashin jagorancin shugabansu amir manye aga suna suka mika kan nasu da suka hada da maza manya 67 manyan mata su 54 da kuma kananan yara 65 waɗanda suka mika kansu ga dakarun har-haren nan na haɗin kai a sansaninsu da ke a jiri har ila yau sanarwa ta kara da cewa 'yan ta'addan sun mika makamansu da suka hada da bindigogi na ak-47 da wani adadi mai yawa na albarusai da kuma wasu bindigogi manya da ƙanana ƙirar gida rahotannin dai suna nuni da cewa cikin 'yan watannin baya bayan nan 'yan ta'addan kungiyar ta boko haram da iswap din da dama suna ci gaba da miƙa kansu ga sojojin najeriya sakamakon wutar da suke sha daga wajen sojojin to masu saurare kada dai a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran mataimakin ministan harkokin wajen kasar siriya bashar jafari ya bayyana cewa abin da amurka take ta aikata a afghanistan darasi ne ga dukkanin almomin duniya don kuwa wannan ba shine karan farko da take aikata hakan ba yana cewa ta sha aikata hakan akan al'ummomi daban-daban jaridan alwatan ta kasar syria ce ta nakalto mataimakin minista harkokin wajen yana faɗin hakan inda ya ce abin bakin cikin shine cewa amurka ba ta ɗaukan darasi daga irin kurakuran da take tafkawa aljafari ya ci gaba da cewa ficewar amurka daga afghanistan cikin irin wannan yanayi duk da cewa tana da wata manufa da take son cimmawa wadda bata daga ta cimma din ba wani babban dalili ne da ke nuna irin kashin da ta sha mataimakin ministan harkokin wajen na ya ce babbar manufar amurka ita ce dagula lamura a yankin amma duk da haka sakamakon kashin da ta sha ta fice daga afghanistan din ba shiri don haka sai ya ce yadda amurka ta fice ta bar al'ummar afghanistan din bayan mamaya ta shekaru ashirin wani babban darasi ne da ya kamata sauran al'ummomi ya kamata su ɗauka sannan su cewa amurka dai ba a bar yarda ba ce rahotanni daga kasar spain na nuni da cewa babbar mai horar da 'yan kungiyar kwallon kafan ta real madrid ta kasar carlo ancelotti ya bayyana fatar da yake da shi na ganin tsohon dan wasan kungiyar cristiano ronaldo ya dawo buga mata wasa rahotanni sun jiyo wasu majiyoyi da suke kusa da babban kocin yana cewa sakamakon yana kyakkyawar alakar da ta kasance tsakaninsa da ronaldon a halin yanzu yana fatan ko shararren dan wasan zai dawo majiyoyin sun ce miss ancelotti dai ya gabatar da bukatar neman dawowar ronaldo din ga mahukuntan kungiyar don a sake duba lamarin an jima dai ana magana kan batun dawowar ronaldo din zuwa kungiyar ta real madrid wanda ya barta kimanin shekaru biyu da suka gabata sakamakon sabanin da ya shiga tsakaninsa da shugaban kungiyar inda ya tafi kungiyar juventus ta kasar italiya da dama daga cikin magoya bayan real madrid din dai ba su ji daɗin barinsa ƙungiyar ba don haka ake ganin dawowar tasa a ta fuskanci gagarumar marmara ba kamar yadda aka yi masa lokacin da ya zo ƙungiyar a shekara ta da tara to masu saurare ƙarshen labaran duniya kenan. Muhammad ke kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai mai da hankali ne kan rahoton nan da haɗaɗɗiyar kungiyar samar da ci gaba ta kasa da kasa a karkashin bankin duniya ta gabatar na hada-hadar kuɗi a shekarar 2021 inda ta sanya Najeriya cikin kasashe goma mafi fama da haɗarin bashi. A cikin shirin kuma za mu ji mahangar masana tattalin arziki game da wannan rahoton da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. To Marila a makon da ya gabata ne hadaddiyar kungiyar samar da cigaba ta kasa da kasa a karkashin bankin duniya ta gabatar da rahoton hada-hadar kuɗi na shekarar 2021 inda ta sanya Najeriya cikin kasashe goma mafi fama da hadarin bashi. An ce yawan bashin da ake bin Najeriya ya kai dalar Amurka biliyan goma sha ɗaya da ɗugu bakwai inda ta kasance ta biyar a duniya a fannin fama da matsalar bashi To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da Malam Yusha'u Ali masanin harkokin tattalin arzikin kasa da kasa daga birnin Abuja da ke tarayyar Najeriya. Malam Yusha'u bayan godiya da kuma yi maka maraba a cikin wannan shirin. Eh, da farko ya kuma sana kuke kallon wannan rahoton na Bankin Duniya? ne wanda su da suka da ba da basu kuma kowane irin bashi aka bayar akwai dalilan da ya sa aka ba da shi da kuma abubuwan da ake eh, tunanin a yi nasara a kan wannan bashi. Da waɗannan rahoto dama suna fitar da shi saboda kodon lokaci ana fitar da rahoto wanda yake nuna ci gaban tattalin arzikin duniya gaba ɗayan shi wanda kuma saboda tsari da aka kawo wanda ake kama globalization yana sa cewa duk a sa ido akan zuba jari da kuma irin kuɗaɗen da za a zuba jari da kuma yadda ake tafiyar da kudaden suka jari wanda kuma kungiyoyi masu zaman kansu banda ma international bank for reconstruction and development akwai ma'aikatu masu auna tattalin arziki da kuma yadda yake bunƙasa kamar irin su bloomberg da da fitch to duka sun tabbatar da wannan hali da kasan take ciki sannan ba a yi yake ba a doka duba kasafin kuɗin ƙasar za a ga cewa kuɗin da ake biyan wato ake biyan kuɗin ruwa na bashin da aka karba ya haura kusan kashi goma zuwa ashirin na kasafin kuɗin ƙasa to wannan ya tabbatar da haɗarin. to malam yusha'u menene haɗarin da ake bayyana cewa najeriya za ta iya kasancewa a ciki saboda wannan ɗan bashin da ake binta. mutum yana so ya fahimta da haɗarin da ake magana shi ne sai ya ɗauki kasafin kuɗi na dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda aka yi kusan triliyon goma sha uku to amma kusan triliyon uku zai tafi ne wajen biyan bashi to kaga idan irin wannan kuɗi mai yawan gaske yana tafiya wurin biyan bashi kuma kuɗaɗe ne da aka samar daga haraji daga kuɗaɗen da gwamnati kan tsira da su bayan ta gudanar da kanta da albashi kuma ya kasance irin wannan kuɗaɗe wanda zai iya gina tattalin arzikin ƙasa amma yana tafiya wurin biyan bashi to kaga ta haɗari ya tabbata na ɓangare ɗaya kenan na biyu kuma yawan bashin da aka karɓo ya sa da yawa daga cikin abubuwan da za a yi na gibi a tattalin arzikin ƙasa ana wahalar nemo sababbin kuɗaɗe saboda mene saboda bashin da aka riga aka karɓa duk inda ya kamata a karɓo su aka karɓo su an kura bashi a cikin gida an fara kura bashi a wajen hukumomin da ke bada bashi a kasashen waje to kaga shi ma yana da haɗari ran da ya tabbata cewa ka kura inda kake karɓo basu suka sannan kuma abubuwan da zai biyo bayan wannan shine cewa za ka ta samun giɓi mai yawa a cikin kasafin kuɗi ko kuma gudanar da gwamnati. Eh, to Malam Yusha'u wai anya ma Najeriya tana cin moriyar wannan bashin da take ciwowa? cewa ya kasu kashi kusan uku ne akwai basuka da wanda gwamnatin tarayya ke karbowa akwai basussuka wanda jihohi ne ke karbowa akwai kuma wasu bangare na basuka waɗanda manya-manyan kamfanoni kamar irin su dangote da sauran kuma ƙananan hukumomi ke ara to idan ka duka waɗannan za ka iske cewa ba wai duka ne ake moruwansu ba saboda a lokaci da dama in an aro kuɗin za a aro su ne a wani farashi da ake auna shi da kuɗin amurka wanda ake ce ma dola to idan ka ɗauki dala ɗin ka duba yadda farashin dala ke canzawa a cikin tattalin arzikin ƙasar da gaggawa wanda ita nairan da an an kawo dalar nan an aro ta za kuma a yi kasafin kuɗi da naira ne za a karbi haraji da naira ne sai ka iska cewa ba a moran waɗannan basussuka saboda hauhawar farashi abin da ake cewa inflation a turanci yana wawura duk karfin da kuɗin da aka shigo da shi cikin tattalin arzikin ƙasa yana komawa abin da da za ka iya amfani da triliyon ɗaya ka yi shi saboda hauhawar farashi sai ka yi amfani da kusan triliyon biyar sannan ka yi abin da kake da triliyon ɗaya a shekara bakwai nan da suka wuce to kaga wannan ya tabbatar da cewa shi tattalin arzikin yana cikin haɗari saboda yana karbo aron kuɗi yana biyan kuɗin yana biyan ruwan kuɗi na kuɗin sannan kuma yana fuskantar barazana na tsaro inda ake lalata wasu daga cikin abubuwan da an aro kuɗi ne aka yi su kamar gadoci kamar asibitoci kamar makarantu kamar harkar noma. rahoton da ya nuna cewa sauran kasashe hudu da ke gaban najeriya wajen fama da matsalar su ne india da pakistan da bangladesh da kuma vietnam shin ya za a kalli najeriya a tsakanin waɗannan kasashen ne malamin sha'u to su ko da ka sa su a cikin kaso na najeriya ba su kuma da matsaloli irin wanda gwamnatin najeriya take fuskanta musamman a dogaro da bangare ɗaya na samun kuɗaɗe najeriya ta dogara da man fetur ne bangladesh kuma ta dogara ne da harkar suturu da kuma abin da ya shafi wannan bangare na yawon shakatawa ita kuma kasar india tana da duk samun kudade ne da yawa wajen intellectual property ko kuma abubuwan da suka shafi ci gaban kimiyya to kuma idan ka ɗauki duka waɗannan ƙasashe za ka auna cewa in ban da vietnam yawan jama'an da suke da shi ya ninka na najeriya ninkin baninki sannan kuma alƙamalaman ci gaban tattalin arziki da suke da shi ya ɗara na Najeriya sannan kuma zaman lafiyar su wanda ba a kashe kuɗi a tsaro kamar yadda ake kashe shi a Najeriya shi ma za a ga cewa akwai bambanci tsakanin tattalin arzikin Najeriya da na India da na Bangladesh da na Pakistan wanda kuma a yanzu din nan idan ka cire waɗannan duka waɗannan ƙasashe ƙasashe ne da suka fito daga yankin Asiya ita kuma Najeriya ta fito daga yankin Afirka sannan kuma matsalolin take samu na tattalin arziki wanda ya shafi rufe iyakoki saboda tsaro saboda wasu dalilai waɗannan kasashe ba su da irin waɗannan sannan kuma idan ka fuskanci irin To a ɗaya bangaren kuma sauran ƙasashen da ke goma farko daga nahiyar Afirka su ne waɗanda suka hada da Habasha eh, da kuma Tanzania da Ghana da kuma Uganda. Eh, ya za a kalli bashin waɗannan ƙasashen ne Malam Mayu Sha'u. sha'u a cewar wannan rahoton irin wannan yanayi da kasashen suka samu kansu yana iya shefa su cikin hadari da zai shafi amincinsu a tsakanin masu basu rance idan suka gaza cika wani bangare na yarjejeniyar da ake kullawa da su eh, me zaka ce kan hakan yarjejeniyar da aka shiga da su To masu sauraro ina ga saboda karancin lokacin da muke da shi tilas a nan zan ɗuga aya a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin bakon namu a cikin shirin malam yusha'u ali masanin harkokin tattalin arziki daga birnin abuja fadar mulkin tarayyar najeriya sai kuma a gobe idan allah ya kai mu inda kuma za a ji mu ɗauke da wata tattaunawar tare da shi yusha'u ali a game da wasu batutuwan da mu taɓo ba game da batun da ya shafi tattalin arzikin na tarayyar Najeriya da ma matsalin da wasu suke kokawa a game da shi har ma batun da ya shafi wato sanya hannu akan sabuwar dokar man fetur da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi a kwanan nan. don zuri a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku ke cewa a tarbe mu a cikin shirin na gobe. Bisalama a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu a madadin ni da iyalina ne nura muhammad kaduna najeriya ina ta al'ummar musulmi mabiya a halil baiti juyayi ina kisan gilla da izid dan ma'auya ya sa kai ma jikan manzo allah imam husaini alaihi salam assalamu alaikum sashen hausa rediyon iran muna godiya da damar da kuke bamu kuna magana da lawan alhaji abbali wanda ke zamani a agadas jamhuriyar Nijar? ra'ayina a yau akan allobar da ke faruwa ta cutar kwalara muna roƙon allah ya kama al'umma saukin wannan lamari sai kuma ita kuma al'umma ta yi amfani da shawarwarin da likitoci suke bayarwa duk matakan da likitoci suka ce a ɗauka to sai a ɗauka saboda a tsere ma wannan cutar to abinda muke roƙo allah kiyaye mu kama na sauki daga lawan alhaji abbali a gadasin nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon BOH Tehran suna na Sanusi Madatai da magaram jamhuriyar Nijar na shigo shirin ne a yau ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina a kan raɗe raɗin samun ƙarfen zinari da ake a wani ƙauye mai suna Kwadago a gundu Madarin da da ke kwanci da ke karamar hukumar ɗan Isa a jihar Maraɗi? to da fatan wannan karfen zinari da ake raɗe da shi idan har da gaske ne an same shi da fatan to kuma wannan al'umma da suka kasance a wannan gurin mahaƙa wannan karfe na zinare za su bi dukkanin dokokin da hukumomi suka gindaya a wannan guri domin kuwa a guri tare a tsira tare daga ƙarshe muna yi ma dukkanin al'ummar da suka kasance a wannan gurin idan har karfin an same shi to muna yi musu fatan nasara Allah ubangiji ya ba su sa'a su dace daga ƙarshe ina muku fatan alheri rediyo iran kuta tashi lahiya sunana sanusi madadai da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu BOH Hausa muryoyin masu saurare to a nan a gaskiya a bisa damar da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu a gidan radio yau zan tofa albarkacin baki na akan shugabannin mu na Afirka bisa kan dama na wannan gashi nan ana ta ruwa ta bakuna suna ta cika ruwa iya ta ambaliya iya cin gidajen mutane ya kamata a ce an dauki kwakwaran mataki wanda za a dakatar da irin wannan magudanar ruwa inda duk aka san hanyar ruwa tana fita ya kamata a ce a gyara ta da kyau duk hanyar da ta toshe ta magudanar ruwa a gyara ta domin ya samu ya fice ya fita daga lunguna da sako-sako na wanga guri na al'umma inda suke zama da kuma dukiyoyinsu muna kira da babban murya daga shugaba muhammadu bazum a gyaggyara irin wannan ayyuka mai magana abdulaziz prezi daga damagaram Assalamu alaikum sashen Hausa na BUH mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku da ganin madattai da magaram ina so ku ba ni dama ya tsokaci da jan hankali a dangance da labari da aka samu na bullar kwalara a jihohinmu na Nijar Doso da da magaram da ma sauran jihohi gaskiya muna kira ga mutane a kiyaye a kare kauna akan wanke hannuwa da sauran irin abubuwan da duk za a kiyaye da irin wannan cutar domin cuta ce wanda ta kasance abin fargaba a cikin jama'a kenan yana da kyau mutane a rika tsaftace ruwan sha da ma kayayyakin abinci kuma idan aka zo daga bayan gari a rika wanke hannuwa da fata allah kare mu da irin wannan cututtuka na gode ya biyo mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatte ku tashi na. to da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan stan ko kisoshin salihan bayi na atla shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin kisar annabi musa salam da banin isra'ila da muke ciki a jiya mun tsaya inda annabi musa salam ya la'anci samiri ya kuma kore shi daga al'ummar banin isra'ila sannan ya bayyana masa cewa yana da wata mahada da shi a ranar kiyama banda haka sauran wa'anda suka bauta wa ɗan maraƙi kuma allah ta'ala ya tanadar musu wata azaba a duniya don ya karbi tubarsu wannan kuma ita ce kashe kansu da kansu amma a lokacin da suka yi biyayya suka yi abin da annabi musa salam ya umarce su su yi wato na wanka da kuma sanya ne sai allah ta'ala ya gafarta musu don haka da suka miƙa kai zuwa ga allah sai allah ya musu afuwa wato kashe juna bai faru ba a tsakaninsu sai dai jarabawa ce wacce Allah ta'ala ya yi musu suka ci jarabawar amma a cikin shirinmu na yau za mu yi magana kan wani taurin kan da bani isra'ila suka yi wa suka yi wa umarnin Allah sai da ya kai ga ya yi masu barazana zai halaka su wannan kuma shine cewa bayan da Nabi Musa salam ya dawo daga ganawarsa da Allah ta'ala ya ba shi littafin a tora wanda a cikinsa akwai dokoki na Allah da kuma tauhidi da sallah da zakka da ayyuka masu kyau da halal da haram da sauransu a lokacin da Nabi musa alaihi salam ya bijiro masu da littafin a taura ya faɗa musu cewa umarnin Allah ne su bi dokokin da suke cikinsa sai suka cewa zai karɓi zancenka a nan ba da wata wata ba Allah ta'ala ya aiko da mala'iku suka ɗaga dutsen tur a kansu har suka ga cewa kamar dutsen zai fada a kansu a sannan suka amince za su yi aiki da attaura Alƙur'ani mai girma ya kawo wannan batun a cikin ayoyi da dama daga cikinsu akwai inda Allah yake cewa kuma a lokacin da muka riƙi alkawarinku kuma muka ɗaukaka dutse a bisa gare ku ku kama abin da muka baku da ƙarfi kuma ku ambaci abin da yake a cikinsa tsammaninku ku kare kanku nan kuma kuka juya daga baya wancan to ba domin falarar Allah ba da rahamarsa a kanku to haƙiƙa da kun kasance daga masu hasara suratul bakara aya ta 63 zuwa 64 wasu malaman tafsiri sun bayyana cewa allah ta'ala ya sanya mala'iku suka daga dutsen tur a kan bani isra'ila suna ganinsa a kansu sai suka fada suna sujada idanunsu ɗaya na ƙasa ɗaya kuma na kallon sama don kada dutse wato ya fada a kansu malaman tafsiri sun ce alkawalin da Allah ya ɗauka a wajensu shine abubuwan da muka ambata a baya tauhidi da kuma kyautata iyaye da makusanta da marayu da miskinai da talaka faɗar gaskiya tsai da sallah ba da zakka nisantar zubar da jini da sauransu wa'annan abubuwa sun zo hatta a cikin attaura da suke rike da shi a halin yanzu sai dai menene attaura wannan littafin wanda allah ya saukarwa annabi musa salam don bani isra'ila su yi aiki da shi kalmar attaura da ibranci shine dokoki ko kuma shari'a don haka ne ake kiran littafin da Allah ya saukar musu a taura ma'ana shari'a amma littafin da yahudawa da kiristoci a halin yanzu suke kira tsohon alkawali ya hada da shi a tauran da kuma wasu littattafan shi tsohon alkawalin yana da surori ko ɓangarori biyar ne kowane ɓangare ana kiransa safar kuma sunayensu sun hada da safarul takwin da safarul khuruj da safarul lawi da safar idad da kuma safar attasniya duk wannan da larabci ne wa'annan ɓangarori sun kawo abubuwa da dama wanda suka hada da bayani kan halittar duniya da mutum da sauran halittu da wani bangare na sirar annabawa wa'anda suka gabaci annabi musa dan imrana da, da su bani isra'ila da kuma hukunce-hukunce attaura tana da sharhi ko kuma tafsiri guda biyu manya-manya sanannu watakila akwai wasu wanda ba a san su ba amma sanannu akwai talmud falastin da kuma talmud babil masu sauraro a nan zamu da sa'a a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula lafiya sai da kula Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da ke tabo muku wasu daga cikin batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. A yau shirin namu zai mai da hankali kan matsalar zubar da ciki ta haramtacciyar hanya. Al'amarin da ke janyo mutuwar dubban mata saboda matsalolin da ke biyo bayan zubar da ciki ta bayan fage. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu. kwararru kan sha'anin kiwon lafiya sun bayyana cewar kimanin mata dubu sittin bakwai ne ke mutuwa a kowace shekara wurin zubar da ciki ta haramtacciyar hanya kuma yawancinsu daga nahiyar afirka ne kuma sama da rabin matan da ke rasa rayukansu a afirkar a lokacin wannan mummunan aiki ba su kai shekara ashirin da ba to domin tattauna wannan batu a yau shirin na lafiya sai da kula ya gaito muna da dr sa'idu ahmed ƙwarar likitan mata a jihar Jigawa da ke tarayyar Najeriya. Da farko kuma ya yi mana bayani kan yadda wannan matsalar take da ma ababen da ke shanyo ta. da farko ta san shi duk in ya faru ana son a duba ga menene sababi na farko idan muka duba matsalolin da suke game da ɗaukan ciki da renon ciki za mu ga cewa kusan a yanzu fiye da miliyan ɗari biyu ake samu ɗaukan ciki a duk shekara a duniya kuma a cikin wannan miliyan 200 da muke da ƙididdiga ta nuna 75 miliyan kenan duk suna zama a cikin ciki ne wanda mutane sun samu ko ba tare da shiri ba ko kuma daman can ba su son su na uku sannan akwai hamsin miliyan hamsin daga ciki su kuma za mu lura cewa su waɗannan su kuma su dan kansu suke zuwa asibitoci a fadin duniya kenan cewa suna son a zubar da wannan ciki sannan akwai miliyan ashirin wanda ku kuma hanyar da suke bi takan ba ma da dangantaka da hanyar da ta dace na zubar da ciki wannan shine nake cewa haramtaccen zubar da ciki wato a cikin ciki da ake samu kusan fiye da miliyan 200 a ciki miliyan ashirin sukan sa mu zubar da ciki ta wannan haramtacciyar hanya da ake magana saboda haka sai mu ga abin da ake magana ba karamin matsala ba ce wanda ta shafi al'umma gaba daya misali in muka dubi akwai abin da nake cewa duk cikin minti ɗaya ne yake faruwa akan rayuwar mata za ga an ce fiye kusan ɗari hudu ake samun haihuwa duk minti ɗaya duk minti ɗaya da ya wuce za a samu mace sun samu ciki fiye da hudu, a cikin wayannan matan da ɗari arba'in na cikin hudun nan ba lallai ne sun shirya su ɗauki ciki ba ko kuma cikin nan su ba su son shi ma sannan an muka ci gaba za mu ga a cikin a ɗari hudun nan talatin da takwas lallai-lallai za su je wancan haramtacciyar hanya don su zubar da wannan ciki da ba su so kuma a cikin dai wannan ɗari hudun mukan samu kowace mace ɗaya da za ta rasa ranta a cikin wannan al'amari saboda haka wannan ina mana shimfiɗa ne don mu gane cewa babban al'amari ne cewa eh, bin wannan haramtaccen hanya na zub da ciki wanda mutane suke bi da kuma menene yake jawo bi na wannan hanya. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewar akwai haramtattun hanyoyin da ake amfani da su wajen zubar da cikin ko za a fayyace muna ire-iren waɗannan hanyoyin? Tunda aka ce haramtacciya ce da hanyar da aka yi da wanda ya yi da inda aka yi duk sun zama haram. Saboda haka shi hanyar daman da za su bi ba hanya ce ta kuma ka'ida ba tunda daman ta zama haramtacciya. da suke samun dama shine mafi yawanci waɗanda suke kai kansu waɗannan wuraren daman can sun samu wani damuwa na cewa ko wani tsangwama daga al'umma kowa na tsoron kada a ce 'yan shi ko jikar shi ko matar shi ta cikin shegi to kaga suna da wani damuwan da suke kokarin su da an warware musu saboda haka idan suka zo daman masu yin wannan harkar hanyoyin da suke bi a waɗanda aka sani daban akwai kuma waɗanda ba sani ba misali za su iya ba su kwayoyi da tunanin cewa in sun sha za su fara zub da jini sannan ciki ya zuyi wasu kuma za su kai har halin da za su sa wasu abubuwa akwai inda muka samu rahoto ma har wannan cokali ne ya nan da ake cin abinci da shi wasu suna amfani da shi su sa shi a nan farjin mace su cokala can suna kokari ta haka su jawo yaro ko yarinya ko kuma ciki to ta irin wannan sai ka ga abin tsautsayi watakila a tadda mafitsara ko kuma a tadda can wurin ba haya ko kuma ma ita mahaifar to wa'annan su ne wasu kuma yadda suke shi ne, ruwa suke kara musu su sa kwayoyin allurai a cikin ruwa da ake sawa cikin hanyar jini su sake shi ya tafi can ya samu mahaifa ya dinga matsawa mahaifa yadda zai fara yunkurin kamar haihuwa akwai wanda kuma suke wani abu suke sa cikin farji wanda yake zai yiwu kaman in ya shiga can zai narke shi ya narke ta haka zai bi ta fatar mahaifa ya bi jiki sannan kuma ya buɗe hanyar mahaifa har wannan abu ya faru amma mafi yawanci bi hanyoyin da suke bi gaskiya babu ka'ida kuma akwai hatsarurruka kan samu matsaloli da yawa da suke biyo baya To masu saurare lalle mun so ɗauko muku batun irin matsalolin da ke tattare da zubar da ciki ta haramtacciyar hanya sai dai kash lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo ƙarshe. Don haka sai a tarbe mu ranar litinin mai zuwa domin jin ci gaban shirin. Amma kafin nan godiya ta musamman ga Dokta Sa'idu Ahmed likitan da ya amshi tambayoyin namu a yau. A nan ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin batutuwa da suka ɗau hankula da kuma jan hankula ɗin a ɓangarori daban-daban na duniya musamman a wannan yanki na gabas ta tsakiya inda muke tattaunawa kan wannan lambarin da kuma yin shiri kansa bugu da kari kan jin ra'ayin masana kan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa. To da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa sa To ko shakka babu abubuwan da suka faru a ƙasar Afghanistan kuma suke ci gaba da faruwa cikin 'yan makonnin baya-bayan nan na irin yadda wato ƙungiyar nan ta Taliban suke ci gaba da kame garuruwa da kuma larduna a ƙasar ta Afghanistan har zuwa ga yadda a ranar Lahadin da ta gabata suka kame birnin Kabul babban birnin ƙasar ta Afghanistan. da kuma wato fada shugaban kasar bayan shi shugaban kasar kuma mace tsohon shugaban kasar ta afghanistan ashraf gani ya gudu ya bar kasar to waɗannan abubuwa da sa daga cikin irin lamuran da suke ci gaba da ɗaukan hankula ba wai kai a wannan yankin ko kuma kasar afghanistan din ba a amma duniya baki ɗaya don haka shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wannan lamarin da kuma dalilan irin wannan nasara ta soji cikin sauki da kuma gaggawa da kungiyar ta taliban ah, take samu duk da irin yadda aka mai da ta kama saniyar ware kusan shekaru ashirin a kasar ta afghanistan da kuma ma wato halin da ake ciki a halin yanzu a kasar waɗanda wasu ke ƙoƙarin nuna cewa dai rashin sojojin amurka ne ya janyo wannan lamari da aka ciki a cikin afghanistan din a ƙoƙarin da suke nuna cewa kasantuwan sojojin mamayan amurka a kasar afghanistan din shine wato lamuni na zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar don haka wannan batu dai shine abin da shirin namu zai yi dubi a kansa sai a biyo mu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi. masu saurare mu da sake saduwa bisa la'akari da irin yadda cikin ɗan ƙaramin lokaci ƙungiyar taliban ta ƙasar afghanistan ta bayyanar da kanta a fagen ƙasa da ƙasa na wannan yanki da kuma gabatar da kanta ga sauran ƙasashen yankin a matsayin wacce za su iya mu'amala da ita don cimma manufofinsu da aka yi tarayya kansu a tsakani biyo bayan irin nasarori da ta dinga samu na kame gari bayan gari lardi bayan lardi na kasar ta afghanistan har zuwa ga babban birnin kasar da kuma kwace fadar shugaban kasa kamar da muka bayyana bayan gudun da shi shugaban kasa din yayi hakan ya sanya da dama suna tambaya da kuma neman sanin dalilin irin wannan karfi da kungiyar ta yi da ya bata daman cimma abin da ta cimma a halin yanzu to sai kuma a daidai lokacin da wasu suke wa wannan lamarin wato irin wannan nasarar da taliban din ta samu wani irin kallo na sama-sama wasu kuma suna kallonsa kallo na can ciki da ya dara 'yan abubuwan da suka faru cikin 'yan watannin baya-bayan nan don kuwa a cewarsu waɗannan abubuwa din idan har muka takaita lamarin taliban din da 'yan abubuwan da suka faru a watannin baya bayan nan da nuna cewa tamkar hakan na wato wani abu ne wanda yake kwatsam taliban din ta same su da kuma irin wannan karfi da take da shi to ko za mu faɗa tarkon amurka ne da masu yi mata sharhi da ke nuna cewa kasantuwar amurka a afghanistan din wani lamari ne da zai lamunce tsaron kasar don ko gashi daga ficewarta daga kasar kasar afghanistan ta fada cikin tarkon rikice-rikice da tashin hankula nan da can alhali kuwa da dama suna ganin wannan sharhin ba daidai ba ne don a cewar su mamayar da amurka ta yi wa afghanistan ita ce umul a aba'isin din matsalar tsaro da rashin kwanciyar hankali da kasar take fuskanta ci gaba cikin sauri da kungiyar taliban ta samu afghanistan wani lamari ne da ke sanyawa da kuma janyo hankulan duniya kan irin tasirin da kungiyar take da shi a cikin al'ummar kasar don kuwa idan da ba don irin wannan tasiri ba da kuwa ba za ta iya wato kiyaye irin nasarorin da ta samu cikin shekaru ashirin inda suka gabata duk da cewa ba ta da wani kaso cikin iko da mulki na kasar wato tun bayan da gwamnatin amurka na wata wancan lokacin ta kifar da gwamnatin taliban din da komai da ta sani ruware a kasar ta afghanistan a saboda haka ne yana da kyau mu yi ishara da irin bambancin da ke akwai tsakanin kungiyar ta taliban da sauran kungiyoyin da suka bayyanar da kansu a kasar cikin waɗannan shekaru ashirin ɗin da suka gabata waɗannan kungiyoyi dai idan aka cire batun na siyasa da aƙida ba wai sun ginu ne bisa wani tushe na al'umma da kuma samun goyon bayan al'umma ba saboda haka ne ma cikin wasu 'yan shekaru suka fuskanci matsaloli na shan kashi na siyasa da soji wasunsu ma cikin 'yan watanni suka ruguje da kuma kawo karshen su daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyi kuwa ana iya ishara da ƙungiyar nan ta alka'ida a matsayin irin waɗannan ƙungiyoyi da suka sha kashi a ƙasar ta afghanistan cikin ƙaramin lokaci idan muka dubi ƙungiyar ta taliban a mahanga ta aƙida da kuma ƙabilanci to kuwa za mu iya sanya ƙungiyar a matsayin wata ƙungiya ta musulunci kana ko mai bangare na kabilanci wato wacce take da goyon baya da wata kabila daga wato irin goyon bayan take da shi daga wata kabila ta kasar ta afghanistan waɗanda kuma take da tasirin gaske a kasar Ɓangaren musuluncin ta dai a fili yake don kuwa kungiya ce wacce take ikirarin riko da koyarwar addinin musulunci wacce kuma take fata da kuma kokari wajen kafa daula ta musulunci mai aiwatar da koyarwa da kuma hukunce-hukuncen musulunci a irin fahimta da kuma hangarta to amma bangaren kabilanci da kuma fahimtar matsayar kungiyar a kabilance da kuma dalili irin na tsayin dakan da ta yi tsawon waɗannan shekaru ashirin da aka da gwamnati na ta ƙasa ta afghanistan zuwa irin nasarori da kuma ci gaban da ta samu a baya bayan nan wannan wani lamari ne mai muhimmancin gaske. duba za mu ga cewa mayakan taliban mafi yawansu 'yan kabilar nan ta fashto wanda su ne rabin mutanen kasar afghanistan waɗanda kuma mafiya yawansu suna nan ne a yankunan gabas da kudancin kasar garin kandahar wanda a halin yanzu ya sake fadawa hannun 'yan taliban din shine gari na biyu mafi girma a afghanistan wanda kuma shine helkwatar 'yan kabilan fashtun wanda kuma a lokacin mulkin taliban din ya kasance cibiya kana kuma helkwatar su bisa ga wannan sharhi na tushen al'umma ta taliban da kuma alakar da hakan yake da ita da irin nasarori na soji cikin sauki da kungiyar ta dinga samu a baya bayan nan hakan yana iya nuni da irin tasiri na cikin gida da 'yan taliban din suke da shi wato a takaice dai dakarun taliban din daga cikin gida suke ba wai daga waje suka zo ba ma'ana mayakan taliban din dama suna nan sun yi kwanton bauna ne a cikin gida suna jiran lokaci da ya dace don su sake kame garuruwa da suke ciki idan ku ba haka ba to babu yadda za a iya fassara irin waɗannan nasarori na kame garuruwa da larduna da 'yan taliban ɗin suka dinga yi cikin ɗan wannan ƙaramin lokaci kamar yadda masana harkokin soja ma suke bayyanawa don ku a wasu garuruwan ma sun cimma hakan ne ba tare da wata turjiya daga wajen al'ummomi kai hatta ma daga dakarun gwamnati da suke waɗannan garuruwan da kuma lardunan ba a saboda haka ne ma za a iya ganin cewa hatta a wajajen da mayakan taliban ɗin suka yi arangama aron gama su ta kasance ne da dakarun gwamnatin afghanistan ko kuma waɗansu dakaru na wasu irin waɗannan ƙungiyoyi da muka yi bayanin a baya amma ba ruwansu da sojojin amurka duk wanda suna sanar da cewa sojojin amurka din sojojin mamaya ne hakan saboda taliban din su san cewa sojojin amurka wato za su bar afghanistan din cikin lokaci wannan kuwa wani lamari ne da hata jagororin ƙungiyar sun faɗe shi a fili irin wannan yanayi da kuma da taliban din ta bayyanar da kanta a wannan karo ya sanya kasashen duniya suke kallon ƙungiyar da mahanga da kuma kallo iri biyu na farko dai kasashen da suke makwabtaka da afghanistan din suna kallo da kuma mu'amala da ita bisa la'akari da irin wannan karfi da take da shi da kuma irin yadda hakan zai iya shafan kan iyakokinsu har ya shigo cikin kasashen nasu mahanga ta biyu kuma ta bangaren tunani da aƙida ta siyasa ta taliban din wanda take da shi da kuma irin yadda za ta aiwatar da ita afghanistan wato wacce irin alaƙa ce ƙungiyar za ta yi da gabashi da kuma yammaci daga cikin irin waɗannan ƙasashen da suke makwabtaka da kuma kusanci da afghanistan ɗin waɗanda kuma duk wani irin abin da ya faru da kuma yake faruwa a can ɗin yana iya shafan su ko shaka babu akwai ƙasashen china rasha da iran wanda kusa daga cikin irin waɗannan kasashe ɗin da muka yi bayani to hakan ne ma ya sanya matsayi da kuma siyasar ƙasar ke da mahimmancin gaske a wajen waɗannan makwabta nata afghanistan dai tana da makwabtaka ta kai tsaye da kasashen iran da china hakanan kuma da wasu kasashe na tsakiyar asiya waɗanda ake kirga su a matsayin kasashen da rasha take da tsananin tasiri a cikinsu don haka a ta wani bangare afghanistan da kuma ina abin da ke gudana can yana da muhimmancin gaske ga kasar ta rasha musamman kuma ya kai aka yi la'akari da irin yanayin yadda dama a baya rasha da ita ma ta taɓa kasancewa kasar ta mamaye kasa din da kuma da abubuwan da suka biyo baya a babban kuma sakamakon irin yadda taliban din ta tsaya wajen tinkara da kuma faɗa da tasirin amurka a afghanistan ya sanya kasashen rasha da china ƙara kusanci da kungiyar ta taliban a bangare guda kuma ita kanta taliban din bata nuna wani shiri da take da shi na yin fito na fito da waɗannan kasashe na rasha ko kuma china ba. masu saurare bisa la'akari da cewa lokacin da muke da shi ya riga da ya kawo jiki don haka dai dan Allah a saduwa ta gaba a gobe kenan insha Allah za mu yi kokarin mu ga mu ƙara faɗaɗa wannan bayani da kuma ƙarasa waɗannan bayanai da muka faro don ganin inda muka dosa da kuma irin abin da halin yanzu yake faru a ƙasar ta afghanistan da kuma dalilan irin waɗannan ci gaba daga wato nasarori da kungiyar taliban take samu na gaggawa a kasar ta afghanistan don haka sai a biyo mu a saduwa ta gaba din ko kuma ce a shirin mu na gaba don jin yadda shirin zai karkare amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu muna ɗauki da sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyinsu tare amin yake cewa mu kwana lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.